da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda kuma a kodayaushe shine yake samun damar da mu amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da muke yi na bayanin yanayin sahabbai da halinsu da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya suranta su a cikin littafinsa mai girma da irin yadda ya faɗi matsayinsu da darajarsu da kariya da Allah subhanahu wata'ala ya ba su a zamanto wasu zaɓaɓɓun mutane da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama su kasance tare da shi su taimaka masa wajen isar da saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi alkur'ani kamar da muka sha faɗa cike yake da bayanin suwaye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wani matsayi ne suke da shi kuma wani irin abubuwa ne na na koyi waɗanda al'umma za su yi koyi da su a cikin rayuwarsu mun yi bayani a jiya kan ayoyin da suka zo a cikin suratu ali imran wanda allah subhanahu wata'ala yake ƙara tunawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman al-ansar al-aus da khazraj irin da yadda suke da kuma yadda yahudawa suke suka yi kokarin su ga cewa sun bata musu wani kyakkyawar rayuwa da suka samu kansu a ciki da kuma gargadin su da Allah subhanahu wataala yayi cewa in kuka yi musu biyayya za ku kafarta sannan Allah ya nuna cewa ba zai yiwu ba sahabbai su koma ga kafirci bayan wata daraja wasu darajoji guda biyu manya da ya musu na farko ayoyin Allah da ake karanta musu safe da yamma kowane lokaci suna jin ayoyin Allah sannan na biyu kuma zamantowar annabi a cikinsu kasancewa suna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a koyaushe Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم to Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kiran muminai ce ayyuhal ladina amanu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kiran muminai cewa da su yi riko da su ji tsoron Allah yadda ya dace su ji tsoron sa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun watasimu atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da nuna musu irin ni'imar da ya musu da irin darajar da ya ba su Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoronsa haƙƙa tuƙatihi yadda ya cancanta ku ji tsoronsa ta hanyar ku yi masa biyayya kada ku saba masa ku gode masa kada ku butulce masa wannan <clears throat> kira ne Allah subhanahu wata'ala yake yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da duk waɗanda za su zo bayansu su su ne dai na farko waɗanda kiran ya shafa sannan duk wata al'umma da za ta zo ta bi sahun waɗannan sahabbai wajen imani da Allah da manzansa da imani da alƙur'ani da ranar lahira to ita ma wannan kiran yanzu ya shafe ta ƙulla haqqa tuqatihi ku kiyaye dokokin Allah yadda cancanta ku kiyaye wato ku yi iya iyayewa ku ga cewa ba ku bar dokar Allah ba ba ku fita daga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba ku sanya garkuwa tsakaninku da fadawa cikin fushin Allah ta hanyar yin biyayya gare shi da aikata abin da ya wajabta muku da gujewa abin da ya haramta muku kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi a nan hani ne na kada su bar wato addinin Allah ko su shiga saban Allah subhanahu ala a kowane lokaci ma'ana kowane lokaci ku rungu musulunci ku rike shi saboda ai babu mutumin da ya san sanda zai mutu bare a ce a nan an hana su ne su mutu akan abin da ba musulunci ba wato an umarce su ne su mutu akan musulunci ma'ana kamar ana an yarda su yi wani abu in sun zo mutuwa su dawo musulunci wanda kuma ba haka ake nufi ba kasancewa dan adam bai san sanda zai mutu ba da inda zai mutu wata ta nafsun ba za ta su gadan ba wata nafsun bai ayyar ardin ta mut ah, babu wani rai da ya san me zai samu gobe babu kuma wani rai da ya san a wadda ƙasa ce zai mutu hakanan kamar yadda abubakar siddiq yake cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na alihi wato kowane mutum yakan wayi gari da safe a iya cikin iyalansa mutuwa kuma tafi wato igiyar takalminsa kusanci da shi wato kowane lokaci mutum kusa yake da mutuwa tare yake da mutuwa kowane lokaci zai iya mutuwa saboda ka ashe idan mutum ya zanto a kowane lokaci zai iya mutuwa wajibi kenan ya zama a shirye yake kowane lokaci wannan kaga falata mutum na illa wa antum muslimun kamar yana cewa koyaushe ku kasance cikin ah, rike da musuluncin ku domin kowane lokaci kuna iya mutuwa kar ku yadda mutuwar ta sami ku ba a tare ba kuna musulmi ba ku dawwama a cikin musulunci ku dawwama da riko da musulunci sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa atasimu bihablillahi jami'a dukkan ku ku haɗu ku rike igiyar Allah a nan ana kiran umma ne gaba ɗaya da farko dai ana kiran su waɗannan al'ausu wal khazraj wanda suka rike suka suka rike musulunci suka watsar da rayuwar su irin ta jahiliya ta gaba ta faɗace faɗace da yaƙe-yaƙe to Allah yana ƙara gaya musu ku rike wannan igiyar Allah din shine ku rike imanin ku da yarda ku da Allah subhanahu wataala da addinin da ya da kuka karba shine musulunci ku rike shi gaba daya ma'ana ya zanto abin da zai hada ku ku zama abu guda shine wannan musulunci ku zubar da maganar kabilanci ku zubar da maganar bangaranci ku zubar da maganar yare ku zubar da maganar kowane irin abu ku dawo ku rike igiyar musulunci jami'an ku dunkule ku zama abu guda daya saboda wannan aya ba wai tana kiran cewa kowane mutum shi kadai a karan kansa ya rike musulunci ba ba ruwansa kuma da sauran abin da sauran musulmi suke a'a shi yasa ma a ƙarshe aka ce jami'an ana nufin dukkan ku ku haɗu ku zama al'umma guda ɗaya a cure wanda abin da ya ƙulle ku shine musulunci ita ce igiyar da ta rike ku ce hablillah igiya ce ta Allah saboda haka babu batun ta tsinke duk wanda ya rike igiyar Allah babu shakka ya san ya rike igiyar da ba za ta tsinke ba man yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha Allah ce duk wanda ya kafirce wa dagutu wato duk wani abu da ake bauta ba Allah ba sannan yayi imani da Allah Allah ce to hakika ya rike igiyar da take mai karfi al'urwatul wuthqa igiya mafi karfi sannan lamfi sama laha ba ta tsinkewa saboda ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya musu cewa musulunci shine addinin da idan suka rike babu ranar da za su samu kansu a tarwatse ko sun koma suna faɗace faɗace juna in kuka ga kun koma kuna faɗa da juna to ko dai dukan ku kun saki igiyar ko kuma a'a wasu sun saki sun da suna yakar wanda suka rike ta amma idan har za ku rike ta to za ku zama abu ɗaya jami'an za ku zama abu ɗaya a dunkule shi yasa a wani gobe annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya musu ya la tarji'u ba'di kuffaran yadrib ba'dukum yadrib ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma bayana kamar kafirai anan ba yana nufin cewa in sun in yi faɗa junansu sun kafirta ba ana nufin za su koma kamar kafirai wanda su sasin su yake yaƙar sashi sauraka in har za su tsaya akan koyarwar musulunci to babu ta yadda za a yi su zama sun koma irin rayuwarsu ta baya rayuwarsu fadace-fadace da kabilanci da sauransu saboda Allah wata ala ya kirawo su da wannan ce wala tafarraqu ce kada ku rarrabu wato kada wani abu ya rarraba ku shi yasa wannan wala tafarraqu din take ƙara nuna mana cewa a tasimu din ana nufin ku haɗu ku duka ba wai ana nufin kowa shi kadai ya rike ba in an ce kowa shi kadai ya rike to wala tafarraqu ko ba ta da wani ma'ana amma idan ana nufin dukkan ku ku hadu ku rike igiya ɗaya saboda kun zama abu daya yayin da kuka rarrabu to babu shakka ko dai dukkan ku kun saki igiyar ko kuma a'a wasu daga cikin ku sun saki igiyar sun zama ko sun koma gefe guda to wannan Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa wannan musulunci shine kadai abin da zai hada kansu duk wani abin da za su riƙe da sunan za su samu haɗin kai ba zai haɗa kansu ba shi yasa ha koyaushe in ana son a haɗa kan musulmi to shine a dawo kan shi musuluncin shine zai haɗa kan musulmi amma duk wani abin da za a ce za a yi haɗin kai to zauna haɗin kai suna ne kawai da sabuhun jami'an wa qulubuhum shatta kamar da Allah subhanahu wataala ya sifanta munafukai zaka gansu kamar abu daya amma zukatansu daban-daban a ce mu zo mu abin nan ƙasa ɗaya ta haɗa mu to ko da mun yadda ƙasa ɗaya ta haɗa mu mu kuma daban-daban to wani haɗin kan ba shi ake ba shi ake ake nufi da wani haɗin kan ba inda zai je ka duba duk wata ƙasa a duniya duk wata ƙasa a duniya da zaka samu da ƙabilu daban-daban da mutane masu rayuwa iri-iri to sai ka samu akwai akwai tashe-tashen hankula tsakanin wannan kabila da wannan kabila ko wannan bangare da wannan bangare kowa yana jin shi shi ba zai yadda a bar shi a baya ba ko ko shi ba zai yadda a danne shi ba ko a cuce shi ko ana cutarsa shi ba zai yadda ba sai ya nemo kansa haƙƙinsa wannan duk inda ka duba a duniya kusan haka ake duk ƙasa duk irin yadda take take ake da'awar ta ci gaba da wayewa da ilimi na zamani za ka samu cewa akwai wannan ka duba yanzu kasar da ta fi kowace kasa girma wajen harkar wayewa ta duniya ta ce kasar ah, united states united states of america usa za ka samu har gobe baƙaƙen fata a ciki kuka suke yi cewa ana tauye musu haƙƙinsu ana nuna musu rawanin launin fata duk da yadda ake ganin an ci gaba wajen a ga an murkushe wannan wariyar wannan fata amma ba haka bane kusan a hakan ake rayuwa za ka samu wasu waɗanda suke kamar 'yan asalin abin nan hunudul humur indiyawa wanda su ne an asalin ƙasar ma wanda su aka zo aka samu to bature ne su ya zo same su za ka samu su ma ana nuna musu wariya kuma suna jin cewa ana nuna musu wariya to haka nan za ka samu irin wannan saboda mai saboda abin da ya haɗa ɗin ba wanda zai haɗa ɗin ne da gaske ba to haka nan ko ina a duniya in ka kalla za ka samu akwai wannan wannan ƙaiƙayin da wannan sai dai wani guri ya fi wani guri bayyana amma akwai shi to me zai haɗa mutane shine su riƙe igiyar Allah gaba ɗayansu in suka riƙe igiyar Allah to ne za su haɗu shi yasa ko musulmi da ake ganin irin rabuwan nan babu shakka inda za a da a rike igiyar Allah gaba ɗaya to za a haɗu amma da zarar aka saki igiyar Allah to kuma kowa zai kama abin da kuma da yadda ka kai ka ce za ka haɗa su da kowace irin maslaha ka ce a zo a dubi maslaha ta ƙasa a dubi maslaha ta ɓangaranci a dubi maslaha ta kaza a dubi maslaha ta kaza ba za ta haɗa ba ana tafiya za a zo kuma wani guri da yake abin nan road cross ne inda hanya ta rabu to wani zai ce shi maslaharsa ta yi gabas wani zai ce ta yi yamma wani zai ce shi maslaharsa a kudu take wani kuma zai ce arewa take to za a dare kowa maslaharsa zai bi to amma idan ya zanto igiya ɗaya ce take rike da su to kowa igiyar yake bi duk inda igiyar nan ta nan yake tafiya sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ya danganta igiyar da kansa ce bi hablillah sauraka duk igiyar nan inda duk aka nufa tana tafiya ne wuri guda shine Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wataala shi kadai zai iya hada mutane su zama abu daya to Allah yana gaya ma waɗannan kabilu na Madina da sauran kabilu na Larabawa waɗanda suka karɓi musulunci cewa to su ci gaba da rike wannan igiyar ita ce za ta hada su da zarar suka sake ta to za su rarrabu kamar yadda yanzu muke gani larabawan sun rarrabu ba wata al'umma da ta fi rarrabuwa yanzu a duniya irin al'ummar larabawa ba su da wani abu da za su iya yi su haɗa kansu su yi shi kowane iri duk ƙanƙantarsa saboda kowa yana da wasu maslaharsa da yake ganin in am in ya yadda da ya goyi bayan abu kaza to shi zai rasa maslaharsa shi ma wannan yana ga in ya goyi baya da ya goya wancan ba zai rasa maslaharsa saboda haka suna nan a rarrafe saboda saboda sai sun saki igiyar sannan sai Allah ya tuna musu ni'imar da ya musu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku idh kuntum a lokacin da kuke masu gaba da juna kuke magabta a tsakaninku fa allafa baina qulubikum sai ya dawo ya hada zukatanku to kaga wannan shine hadin hadin hadin kai na gaske shine zukata su hadu wato kaji kana kaunar dan uwanka kana son shi kana son maslaharsa baka san abin da zai cuce shi ka haƙo za ka haƙura da taka maslaha saboda tashi wannan shine hakikanin hadin kai wato zuciya ta hadu amma in ya zanto kowa abin da yake ransa daban don ku zo wani hole ya hada ku wata rumfa ta hada ku wani taro ya hada ku amma kowa abin da ke cikin zuciyarsu daban wanda ba shine haɗin kai ba wani haɗin kai ne da babu inda zai je ko da an ɗauko shi daga farko ana ganin kamar abin kirki to babu inda za a je zai tarwatse dan abu kankani zai shigo shikenan sai kowa maslaharsa ta taso kowa sai ya tuno maslaharsa to daga lokacin kuma sai ka ga wannan haɗin kan ya wargaje shi yasa Allah ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku da can kuna abokan gaba wato ba kwa ga miciji a tsakaninku kuma a daidai lokacin da kuke cikin wannan gabar da yaƙe-yaƙen wanda ku ɗauki shekaru ɗaruruwa kuna yin su akwai waɗanda suke son su ga an dawo an haɗe akwai waɗanda suka yi ta yunƙuri cikin manya-manyan shugabannin larabawa a wani lokacin na su ga sun haɗa ƙabilun larabawa guri guda sun daina faɗa irin su haram ibn sinan irin su alharis ibn auf duk sun yi kokari a cikin waƙe-waƙen su zaka ga wannan waƙar Zuhair ibn Abi Sulma yake cewa wa mal harbu illa ma alimtum wa dhuqtum wa ma huwa anha bil hadith al murajjami yake cewa ai yaƙi yaƙi ba wani abu bane sai abin da ku kun ɗanɗane shi kun san shi kun kun ɗanɗane shi kuma magana akan yaƙi ba magana ce ta jita jita ba wa in tab'athuha tab'athuha zamimatan duk sanda kuka kawo kuka tasa yaƙi yaƙi yaƙi yaƙi to wani abu ne da kowa zai ji a jikinsa kowa sai ya ji a jikinsa tadarra moha fata zurami duk sanda kuka tayar da wutar ta to wutar za ta kuma za ta kama kuma za ta kankama wato za ta ci kuma ta kankama saboda haka hatta mawaƙansu a wancan lokacin sun yi ta waƙe-waƙe na nuna illar yaƙe-yaƙen da suke yi da irin ɗanɗanar kuɗa su da suke yi amma wannan bai sa sun haɗu ba bai sa sun haɗu ba don haka dan mawaƙi ko wani wanda yake ƙwarin gyara ya fito ya yi hudu ba ya faɗi illar wannan rarrabe-rarraben kai da faɗace-faɗacen wannan duk ba zai sa haɗu ba sai wata ni'imar ubangiji ta zo ita ce musulunci إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم bi ikwana. إخوانا saboda dalilin wannan ni'ima ta addini ita ce ta sa sai ko kuma ikwanan. kuka koma kamar yan uwan juna kamar da kuka fito ciki daya kamar da nasaba daya ta hada ku wa kuntum ala shafa hufratin minan nar ce da kun kasance akan gabar ramun wuta kuna kan gabar ramun wuta wato kuna cikin kafirci da kawai mutuwa ce za ta hana ku shiga wuta da zarar ɗayan ku ya mutu to wuta zai tafi fa an minha amma sai Allah ya tsirar da ku ya tserar da ku daga wannan wutar saunaka wannan aya tana nuna cewa ga halin da wannan al'umma take ciki a farko da kuma irin ni'imar da Allah ya mata saboda ka sahabbai al'umma ne da Allah subhanahu wataala ya yi wa ni'ima suka zamo yan uwan juna kuma ya hada zukatansu kuma ubangiji subhanahu wataala ya tserar da su daga wuta don haka idan wani yau ya fito ya ce sahabban nan sun yi ridda sahabban nan sun su tafuta kamar yana karyata faɗar Allah subhanahu wataala fa an kaza minan nar Allah ya ce ya tserar da su daga wuta to ta yaya kuma wani zai zo tura su wuta ya ce suna wuta ko kuma sun yi ayyukan da za su shiga wuta babu shakka wannan ta alkur'ani ne baro-baro ubangiji ya sifanta wannan ni'imar da ya yi wa kuma ba wace al'umma da ta ga wannan ni'imar kamar yadda sahabbai suka ganta dukkan wata al'umma da za ta zo baya sai dai ta bi irin hanyar da suka fi sannan ta samu wannan ni'imar da Allah ya sifanta su cewa sun waye gari cikin wannan ni'ima ni'ima ce da ubangiji ya cika musu ita har zuwa lokacin da annabi ya koma ga Allah wannan ni'imar Allah ya cika ta bai raba su da ita ba kamar da yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata to wannan ita ce ni'imar da Allah ya cika musu shine ya zama da su suka zama wata al'umma daya wata al'ummar da kowa yanzu ya san da zamanta a duniya a da can babu wanda ya san da zaman su in ma wani ya tuna su to yana tuna wata kaskantacciyar al'umma da ba ta da wani abu da take iya eh, kawowa a cikin rayuwar rayuwar dan adam to sai gashi sun zama wani abu wanda al'ummomi suke shayin su saboda haka wannan ni'ima ubangiji ya cika musu ita kuma ya tserar da su daga wuta da haka sun samu wannan shaidar cewa su dai Allah ya tserar da su daga wuta ya cika musu ni'ima yayin da wani zai zo ya bata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yana karyata wannan ni'ima Allah ya musu cewa bai yi musu ita ba kuma bai cika musu ita ba kuma bai tsirar da su daga wuta ba kaga babu shakka dukkan wani mai hankali wa zai yarda da shi alqur'ani Allah da yake magana alqur'ani ko kuma a wannan magana daga baya ta fito ta bata wannan al'umma wadda Allah subhanahu wataala ya mata zabi na musamman Allah samu dace. su mamin, Allah ya alkhairi. Tambayar mu ta farko